الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده كبيرا بسيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ainihin wato a ashirin da biyar ga watan rabi'in al'awwal hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya inda muke gabatar da karatu cikin wannan littafi na hikmatun mina tarihi na babban malami a sheikh usman al-khamis Allah ya tsare mu Allah kuma ya tsare shi shi wannan masallaci na babban sahabi na Abu Ubaida masallacin da ya fi shahara da masallacin Malam Khamis al-Misri ke nan bypass inda muka saba gabatar da karatu cikin wannan littafi wannan shine majalisi na hamsin da takwas idan ba na manta ba idan bugu ya yi shafi na ɗari biyu da da uku za a duba in kuma bugun ya saba to a duba almabahasul awwal hadisul gadir idan an duba almabahasul awwal hadisul gadir hadisin da ke magana akan gadir to sai a tafi can ƙarshe layi na ƙarshe wanda suke biye da mu mun fara maganan hadisin mankuntu maulahu wanda malam ya kawo abubuwa ɗaiɗai guda wajen goma ya ce su ne dalilan shi'a na naƙali ka kuma dalilansa na hankali cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya babu wanda ya cancanci ya zama khalifa cikin wannan al'ummar idan ba sai da na Ali ba Allah ya ƙara masa yadda Ali suna ba in karin kasancewa sai da na Ali ya zama khalifa ba bayan annabi sun yadda khalifa ne shi sa suke kirga shi na hudu amma su abin da suka ce idan ka ga wani ya yi shugabanci bayi da alaƙa da gidan manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi to ya yi ne ta hanyar zalunci da haka abubakar da umar da sai da na'usman usman sun yi ne ta hanyar zalunci ba tare da sun cancanta ba kuma allah maɗaukakin sarki yana da hikima gurin gudanar da al'amuransa hikimar ita ce kuwa kamar yadda muka sani cewa da ya tashi sai kaddara wa annabi auren mace budurwa kwaya ɗaya sai sa duka matan da ya aura zaurawa ne saboda wata maslaha saboda ai wanda yake magana ya alamu ka'inatal a'yun wa ma tukhfi sanan sannan ya san abin da ya dace da kowane zamani da lokaci da kowane wuri abin da kowane matsayata za su motsar dan fada da addini to da haka daga baya sai ta tabbata cewa hikiman Allah wajen hana annabi auren ‘yan mata duka a rayuwarsu sai a auri zaurawa na farko ya nuna cewa auren da annabi yake don maslaha yake yin shi ba don mujarradin biyan bukatarsa ta sha'awar ɗa namiji kaɗai ba da yanzu kuma haka turawa za su juyar da abin su ta zagi sai gashi nan ya hana su auren mata sama da hudu gashi ya aura kuma gashi duk 'yan mata yake aura don haka abin ya faru da annabi ya bar duniya sai zamanto wanda suke da alaka da shi ta jini ba su suka fara hawa kujerarsa ba waɗanda suke da alaƙar ta nesa ce don mun yi bayani cewa sai na abakar da shi sun haɗu amma haɗuwar a wajen irin kakanni na takwas nan ne sai da na umar an haɗu shi ma sai na usman an haɗu amma za ka ga mai makusanciyar haɗuwa a cikinsu shi ne sai da na usman shi yake da wajen sun haɗu da annabi a wajen kaka na hudu amma kaga ba za ka haɗa sai da na aliba da yake kanin shi na kusa-kusa to da a ci yana barin duniya kuma wanda suke ɗan uwansa ne nawa na kusa suka zo suka hau kujerarsa abinda wasu za su ci kuma ka san ɗan adam ba yan za ce ne ai ya zo ne ya kafa addini don wa don ƴan uwansa abinda za a zo a faɗa kenan to kuma wannan abin ku duba da kyau ku gani daga baya sai masifarsa ta shigo addinin musulunci sai matsalar sai ta koma wura ba cancanta ba wadda ka babu ruwanka idan kana da ɗa in ka bar duniya in ya tsaya ya yi karatu idan cancantarsa ta kai ya hau matsayinka ya hau sai kaga shi wanda za a zo ana rikici a kansa shi ba wanda ya naɗa shi amma sai a zo ana rikici a kan wai za a naɗa wanda zai mai zai gaje shi yanzu malam bubakar goma akwai wanda ya naɗa shi ba Allah bane ya naɗa shi ko kun zo kun tare kun nada wani kun ce shine wani in ba na Allah bane ya nada shi ba aikin banda kuka yi ba ko kuwa malam Jafar matsayin da wani ne suka yi taro aka ga ya kamata ya hau matsayin da hau aka nada shi to sai kuma ya rasu sai a zo ana kan rikici waye ya zama khalifan malam Jafar eh kai ma ka je kai karatu kai dan Allah Allah sai ya nada ka ko a ina kake sai ka ci gaba da fafatawa haka ake to daga baya za ka ga wanda suka fara yin wannan su ne malaman bida shehi zai zo yana karantar da ku karatu amma karatun da yake muku a majalisi daban karatun da yake wa ɗansa a gida daban da daddare zai tashi ɗansa ya bashi karatu ya sashi ya haddace in an zo zai ce kai ka da da littafi a hannunka in ka kasa sai wa ɗan magana sai ga yaron kawai yana jan karatu da ka a ɗauka ko wahayi aka mai ko ba wahayi aka mai na karatun ba girka shi aka yi eh? a gani sai zaman to kawai hannun kowane gida ya za a yi ba laifi ba ne kai kokari na ka ya zama na kirki amma farko tukunna ya zaman to kana nufin al'umma da alheri shi zai sa bayan ba ka sai alherin ya biyo ka lokacin da ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to malam ya kawo hadisai guda goma da ayoyi da yan shi'a suke kafa hujja da su hadisin farko da ya fara kawa ne hadisin gadir wanda a ƙarƙashinsa wannan kutuba ce da take ayyananniya sai suke alaƙanta ta da cewa ai tana da alaƙa da kaza tana da alaƙa da kaza tana da alaƙa da kaza to ne malam sai ya ce wa hadal hadisu wannan hadisin yastadullu bihi shi'atu 'yan shi'a na kafa hujja da shi ala anna ali radiyallahu anhu wa ardahu huwa al-khalifatu akan cewa sayyidina ali shi ya dace ya zama khalifa ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koma zuwa ga Allah sai suka kafa hujja da wannan suka ce shi zai zama khalifa kuma abin da zai ba ku mamaki shine tunda muka fara tattaunawa da su har zuwa yanzu wallahi dukkan ayar da za su kawo qur'ani ko hadisi babu aya muhkama ko ɗaya a qur'ani babu hadisi muhkami ko sai dai su kawo hadisin su shaƙi shi ka san ko kai ne ka ji shaƙa kana yin magana da baka ni yi ba da inda ya kamata ka bi nan da ka ji an shaƙi ka kana iya canza hanya ka ce to bari ka dawo ka bi nan idan ka ji shaƙa to haka suke wannan soshi shi yasa gashi nan shan wahala suke yi a duniya yawwa to shine sai yake cewa min babu kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a babun fadar annabi da yake cewa man kuntu maulahu duk wanda na kasance ni maulansa ne mun ce da mu da su ba mu da ishtali na ya inganta ko bai inganta ba tun da dama wajen kafa hujja abu biyu ake bukata na farko al-isbatu nassi ya tabbata ko bai tabbata ba idan mutum ya da aya da ƙur'ani kaga ba wani musulmi da yake shakka cewa alƙur'ani ya tabbata ko bai tabbata ba ƙur'ani tun daga fatiha har ƙarshensa ya tabbata to idan ka da aya a matsayin hujja ka an samu al'isbatu to na biyu kuma sun mastidilalu kafa hujja da nassin abinda kai ka ja ayar shin haka ayar take nunawa saboda walaita kullu dalilin ya yakunu listidlalu bihi sahihan ba duk dalili ba ne don kada ba za ka zo ka rena hankalin mutane ma ka ce a kai shi a kake a ce mai dalili ka ce aga wa inna min shi a shi'atihi la ibrahim ai ga shi an ambaci shi'a ka ce a kai dan shi'an musa ne ma fasta ga sahul shi a shi'atihi alal ladhi min aduhi ba za ka zo ka kafa hujja ka ce ba za a yadda da hadisan annabi ba ai magana a ce me dalilin ka ce? Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ba'dahu da wani hadisi za a imani bayan ƙur'ani musallama mata eh an samu alisbatu isbatu nassin ya tabbata akwai shi a ƙur'ani amma al-istijlal kafa hujja da nassin shin kai wannan aƙidar da kake so ka kare shin haka nassin yake nunawa ita yake nufi to da haka yanzu hadisi ya inganta amma wajhud dilala ɗin. hadisin nan haka yake nuna annabi yana nufin duk wanda na kasance ni shugabansa ne fa hada aliyun maulahu wannan ma alin shi nan shugabansa ne haka hadisin yake ni to nan inda rigimar take tsakanin shi'a da sunna mu sai muka ce abinda maula din take nufi wa yaquluna suna cewa inna qawlan nabi sallallahu alaihi wa sallama man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ai aliyun huwa al khalifatu sai suka ce annabi yana nufin duk wanda na kasance ni shugabansa ne yayin da na bar duniya ga alinin Allah ya ƙara masa yadda sai suka ce ai annabi yana nufin shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koma zuwa ga Allah wal maula bi ma'anan al wali sai suka fassara al maula da ma'anan al wali ai as-sayyidu alladhi yajibu an yuta'a shugaban da ya zama wajibi ai masa da'a hadhihi jihatu dilala wannan shine fuskar da su suka ce nasin yake nunawa abinda yin shi annan suka faɗa kenan abinda suka faɗa kenan wannan nan ne mahallin za tsakanin mu da su to da haka shine abinda malam yake magana a nan wajen to da haka zamu ga cewa wannan abin da suka kafa hujja da shi suka ce shine abinda da ake nufi al-maula da ma'anan shugaba to shine mahallin tattaunawa sai malam yace wa amma ziyadatul ukra ka qawlihim amma tsarin da ya ka zo Allahumma waliman walahu wa man adahu Allah ka so wanda ya so sayyidina Ali sannan kai gaba da wanda ya gaba da shi malai yace hazihi ziyada wannan tsarin sahaha ba'd ahli ilmi wasu malamai suka ce wannan ziyada ta inganta wasahihu amma abin da ya tabbata a gurin shi malam Usman al-Khamis annaha la tasihu bata inganta ba dan naga project din sa dai akan mastatsin ya yi sa ne kawai akan hadisi sakalaini inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan kitaballahi wa ikrati wannan hadisin kawai dirasa akan sa shine project din sa na master to shine malam yace to in mun dauki malaman da suka ce ziyadat ta inganta ita take fassara mana menene ma'anan maula din domin inda annabi yana nufin cewa shugaba ne bai zai ce Allahumma wali man walahu ba kaga cewansa Allah kaso wanda ya so sai da na ali sannan Allah ka ƙi wanda ya ƙiwa wanda yake nuna ce maka yana maka maganan so ne cewa duk wanda na kasance yana suna to ga sayyidina Ali nan ya zamanto yana son shi Allah ka so wanda ya so sayyidina Ali kuma Allah ka yi gaba da wanda ya gaba da sayyidina Ali kuma muna faɗar wannan muna cewa amin duk wanda yake makiyin sayyidina Ali ne to Allah ka ƙi shi duk kuma wanda ke son sayyidina Ali to Allah subhanahu wata'ala ya so shi wannan ahadis suna ba su da iskali akan wannan yauwa kuma na sha buga misali na ce mu san mu ga ahalin baiti daidai yake da irin alaƙar musulmi da kiristoci da annabi isa kaga yanzu babu wani musulmi da bai san annabi isa babu shi balma hasali yadda da shi yana ɗaya daga cikin rukuni na imani da annabawa wanda yake cikin shika-shikan musulunci ko rukunnan imani guda shida annabi isa da aka zagin annabi isa a wajen musulmi daidai yake da zagin annabi muhammad yadda zagin annabi ridda ne haka zagin annabi isa ridda ne amma sai ka ɗauka ka gani suwa suke kan wasatsiya ta daidai idan magana ce ta da'awa da sunan san annabi isa da kambama baki da kururuwa a kansa kaga ai sai a ɗauka cewa ai annabi isa na waye na kiristoci ne ku amma haƙiƙanin lamari da musulmi da kiristocin suwa suka ajiye annabi isa manzilar da Allah ya ce ajiye musulmi saboda su sun ɗauke shi abdullahi ne wa rasulu to su kuma kiristoci yadda ba za su sallama maka kai masoyin annabi isa ba ne sai lokacin da ka ɗauki irin sifar da su suka ba annabi isa kai ka bashi to lokacin za su sallama maka cewa kai masoyin annabi isa ne to haka wayannan in an suke sun ɗauki wani matsayi da sunan ƙaunan ahalul baiti na Allah ne su ma sun ba su wanda duk suke bibiyan mu sun san mun kawo dalilai da yawa kaga wani ya je ya kawo magana ya ce al-Imam Ja'far Sadiq ne ya faɗa ko al-Imam Rida ya ce wanda ya kira sunan sai na Ali so daya daidai yake daga sauki Qur'ani sha takwas. ba muna rikici da yan ɗariƙa ba an ce gashi nan a cikin jawahir ma'ani wanda ya karanta salatul fati sau ɗaya ta adilu daidai take da saukar ƙwar'ani sau dubu shida da su ma yin shi'a suna da tasu matsalar cewa wanda ya kira sunan sai Ali na ali ya ali sau ɗaya daidai ke da ya saki ƙwar'ani sau dubu goma sha takwas sau dubu goma sha takwas eh haka duk wani matsayi na Allah subhanahu Ta'ala da ka sani babu wanda ba su ɗauka san ba sai da na alim in suna so su zagi su sahabbai sai su nuna mutum ne mai rauni an tuce shi an hana shi sakat kamar yadda za ku gani na na fatima da cikin ta an zo an tokari kofa an ɓaran mata da ciki da cikin musin musin ya mutu in kuma ana so a bautar da kai sai a nuna maka wilayatul takwin wilayatul takwiniyya juya duniyar nan sai a nuna maka ya'a in ma ne ke sai zaman to alaƙar su da Allah kaman kai ne ka gina kamfani sai ka ɗauko wani sai kuma ka bashi kamfanin kai ka koma gefe kai ne mai kamfanin amma shi ke gudanar da kamfanin to haka suke ma haka suke yi saboda haka ayi da mu da su kar ta san kar ne yawwa sun sani to shine malam yace wa amma ziyadatu amma qarin na unsur man nasarahu Allah ka taimaki wanda ya taimake shi wa ka zulman ka zalahu ka robar da wanda ya warbar da shi wa ajirin haƙƙa sannan ka gudanar da gaskiya ma a huta da shi haitu dara duk inda ya juya fa hadhihi ziyadatun makzubatun wannan ziyada ƙarya ce alan nabi sallallahu alaihi sallama ga annabi wa za al hadithu haka nan hadisi yazo kadhalika an ali lamma kana fi rahba fil kufa lokacin da ya kasance yana wannan gurin a kufa annahu qala sami'a annahu qala ya ce man sami'a ar-rasul yaqulu li yawma ghadirkum waye a cikin ku yaji annabi yana faɗa ranar ghadirkum man kuntu maulahum fa aliyun maulahu fa shahida bi na 12 badariyan mutum goma sha biyu wannan suka halarci yakin badar suka miƙi a wannan ranar suka ba da shaida cewa eh, lallai mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗar wannan wannan ya zo cikin as-silsila as-sahiha raqami lamba ta 1000 da da 700 da ainihin wato 50 to shine malam zai kawo wai menene ma dalilin da yasa annabi ya faɗi wannan magana kamar yadda muka san cewa qur'ani yana da sababun nuzul shi kuma hadisi yana da sababul wurud na farko shine malam yace sababu qaulin nabi dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadal kalam wannan zance la ali da sayyidina ali yaz'umuna in shi'a suna faɗa cewa annan nabiyyi shi annabi inna ma auqafa nas ya tsayar da mutane ne fi hadal makani a wannan waje fil harri shadidi a cikin zafin rana mai tsanani ai fil jufa a jufa allati fiha gadir kum wanda anan ne ake da gurin da ake ce masa gadir kum din wa kana adadin musulmi aksar min mi'ati alfin ya kai wajen mutum dubu ɗari ku duba fa hajji na ƙarshe wa kana muftarak al-hajiji ya kasance to nan gurin nan ne mahaɗar da masu aikin hajji suke watsewa wa annahu istama bihim an sallallahu alaihi wa sallama annabi ya haɗu da su bayyana lahum hadha al-amr yi musu wannan bayanin wannan al'amarin wa huwa maulahu fa aliyun maulahu wa yaziduna sannan suna ƙara azziyadati allati marda zikruha wacce ambatanta ya gabata Wasu sahihu abin da ya inganta anna sababu alhadith a marani kaga su sun ce wai mahaɗar wani guri ne sai da aka tara mutum wajen mutum dubu ɗari sannan annabi yake so ya isar da wani irin muhimmin saƙo to shine malam yace abin da ya inganta dalilin da ya sa annabi wannan maganan dalilai ne guda biyu al'awal na farko an burai da bin husayn qala yake arsala khalid bin walid ila annabi sallallahu alaihi wasallam khalid bin walid ya aiko wato zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da yursila lahu man yaqbidu al-khumsa dan ya aika masa wa zai karbi khumsi lashinin yace wa kana an-nabi qad arsala Khalid bin Walid zuwa Yaman annabi ya aika Khalid bin wali dan ya yaƙi ƙasar Yaman wa ba'adanin min bayan ya samu taimako arsala ila nabi sallallahu alaihi wasallama li yursila lahu man yukammisu ganima sai ya yi aikowa annabi cewa ya turu wanda zai karɓi kumusi na ganima shi yasa ga nake faɗa wata magana sarki cewa ina zagin su kumusi fa muna da abu biyu in ma muna da dukiya ta fai'u ko dukiya ta mai ta kumusi ita kumusi ba za a same ta ba sai an yaki ita kuma fai'u yayin da za ku dumfari gari arna su ji tsoro su gudu ba a yakin ba anan ake samun fai'u amma kawai wani matsayaci yanzu sai ya zo ya fiƙi fiƙi da ido na karɓa kumusin mutane wannan duka in karatu ya zo wata rana kan wannan a wasu shafuffuka zan kuma zan kawo maka dalilai da daga cikin malaman shi'a da suka ce wannan cin kuma sun sata kuɗin mutane ne ai da na ce barayi ba ni ne na faɗa ba a'a akwai malaman shi'an da suka faɗa suka ce sata kuɗin mutane ne Allah ya haɗa sallah da zaka a Qur'ani sama da guri hamsin zai ce wa qimus salata wa atu zakata qul li ibadiyal ladina amanu yunfiqu mimma razaqna yuqimus salata wa yunfiqu haka zai haɗa ya a baya kamalul haidari sai ce amma abin mamaki zakka da take da ayoyi sama da hamsin a ƙwar'ani sai zama ba ta da muhimmanci a gurin shi amma kuma su da ba shi da dalili irin wannan wannan suke karɓa sai zama ya fi muhimmanci a gurinsu kamar yadda aure na halar yake da ayoyi da yawa a ƙwar'ani amma bai da muhimmanci a gurinsu me yake da muhimmanci a gurinsu muta'a saboda kare ka samun kuɗi zakka an ce za a kasa arba'in ka ba da ɗaya ka riƙe talatin da tara wannan an ce za a kasa biyar a ɗauki ɗaya ka riƙe hudu kai ne kuɗin idan yanzu kuɗinka miliyan ɗari ne in za ka ba da zakka in an cire ɗaya cikin arba'in an kasa miliyan ɗari gida arba'in nawa za a cire a ciki na wanda suka san lissafin kuɗi miliyan nawa eh miliyan nawa miliyan biyu da rai to yanzu miliyan ɗari idan za a kasa ta hudu biyar eh kaga <laughs> yanzu sai za ka haɗa miliyan biyu da rabi da miliyan ashirin ai kaga janye kayan baɗe ba ne to tun da wannan zai ba da dama su janye kayan mutane to shi yasa <laughs> shi yasa sai suka dawo sai suka ƙarfafi maganan kuma sunna in ka tambaye suka ce a ina sai na aliyar ya karɓi irin wannan kuma sun babu lokaci zo za mu bayanin maratubu ta inda karɓar kumusin ya fara irin wannan da yadda ya zo ya zama addini da yadda yanzu ya zama wani ko ya gane in shi jagora ne tun da yana karɓe kumusin mutane to fita fa daga ciki kuma yar mutu'an nan yana yin ta da mata akai akai ba tare da bata lokaci ba to shi yasa sai ga fita daga ciki yana da wahala to kun ga Khalid bin Walid ya aika wajen annabi dan ya aiko masa wanda zai karbi kumusi a aliyin to sai annabi sai ya aiko na ali wa qabada al-khumsa sai karbi kumusi na wannan yakin da aka yi sun maktara jariyatan sannan sai ya zaɓi wata wato baiwa min al daga cikin wannan khumusin na wannan dukiyar ganimar da ya zo karɓa a matsayin manzon Allah wa dakala biha sai ya sadu da ita wa qala buraida sai buraida yace wa kuntu ubgidu ali yace to wannan abun sai ya fusata ni sai naji ina jin haushin na ali wa qad iktasala a lokacin da ya sadu da ita yayi wanka Gashirin ya yace wa zalika anna ali lamma masa? yayin da sai na ali ya karbi dukiya ta kumusi ta nan aka zama ra'atin ministabi sai ya ɗauki wata mata daga cikin waɗanda aka kama a matsayin bayi fadaka da biha sai ya saru da ita sun makara da wasu sannan ya fito yi wanka ya ce faƙultu da khalidin sai na ce wa khalid bin wari alatara tara ila haza baka kallon abin da mutumin nan yi Falon ma na ilil madina ilal nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka dawo garin madina sai yake cewa su zalika lahu sai na ambatan masa wannan faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama da buraida kun ga shi sahabin da kanshi da aka dawo garin madina tun da ai annabi bai su aka tura yakin su suke can kuma shi yana ganin an fasa ta shi watakila yana ganin ai su suka fafata yakin nan ko shi wannan shi turo shi akai daga ma to ai ko ba komai ma ya jira mana ya dawo tukunne ya saboda babban mai gida saƙo amma to wannan abin sai ya burai da ta'atub gidu aliyan kana kin sai da na ali saboda wannan abin kultu fa kultu sai nace na'am eh fa qala annabi sai annabi ya ce la tubgidu kada ka ji cewa kana kin shi saboda wannan fa inna lahu fil khums min zalika domin a cikin khumsi yana da haƙƙin da ya mafi wannan abin da ya amfani da shi wannan hadisin akhrajahu al-bukhari fi sahih kitab al-magazi babu ba'as arin wa khalid ila al-yaman hadisi na 4350 al-imam al-bukhari ya kawo shi ku duba duk irin falalar da al-imam al-bukhari ya kawo ta ahadul bait a cikin sahih al-bukhari falala ingantacciya ba ta ƙarya ba wacce babu shakka amma tare da haka haka suke ji malaman bukari suke masa nasibi wai ba nasibi ne makiyin ahlul baiti ne haka suke faɗa wanda da abin da suka zo suka cika littafin su da shi usulul kafi ya ce ka a gani shi yasa ai maka shirintar da su lokacin da wannan mutakabbirin jabbar din nan ya zo yana ɗauko hadisai yana cewa ai a littattafan sunna an faɗa mun faɗa musu mun ce wallahi duk abin da za su kawo a littattafan sunna suna ganin yana da muni za mu kawo musu irin shi da sama da irin shi a littattafan su abin da abdul halim al-gazi ya faɗa musu kenan ya ce za ka ga malamin shi'a da yawa sai da ya rantse da Allah ya ce wa'annan da kuke kira wahabiyawa ya ce wallahi sun fi ku sanin ku ya ce nawa ne za ka ga malamin shi'a a jami'in hadisi a littattafan shi'a ya ce babu da bai karanta ba iya abin da aka yi masa hudu yana da iyaka nan wajen yanzu duk wanda ka tasa gobe ka ba shi kuɗi ka ce zai siyo min bukari ko musulun da gari yawa ya san da zai je siyo maka bukari ko musulun ko turmizi ko nisa'i a nan garin sai ɗin amma ka ba wani kuɗi a nan gurin ka ce zai siyo maka usulun kafi gobe ba wai kaga ta ina zai fara eh a gani sai zaman to littattafan maɓuɓɓoyewa ake eh sai an haɗa da hukuma eh? eh ka gani yanzu kwanan nan muka sai wani littafi kwaya ɗaya nasu dala ɗari shida littafin yi sai ma da aka haɗa da hukuma dala ɗari shida ka nawa ne ya fi littafi to don ba kuɗi ta za a karatu yi wayan nan ta gani sau da aka kana iya ganin littafi mujalladi kwaya bai wuce dubu uku ba ko hudu amma da ka je ka littafin shi ne sai ce maka dubu goma yake ko ka siya ko kakka siya haka za ka bar shi to wannan shi ne dalili وفي رواية أو رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة وبريدة من كنت مولاه دون دي كسنشي نيمة وينسني فعلي مولاه wannan kun ga shine dalili na farko ko dalili shine na farko asani nabi an abi sa'id anna aliyan mana'ahum nabi daga abu sa'id na kace shi sai da na ali ya hana rakuman da aka na zakka ya hana su lamma kanu fil yaman yayin da ya kasance a yaman wa marra alaihim rajulan ya dora musu wani mutum a matsayin shugaba wa kharaja ila annabi sallallahu alaihi wa sallama fi makkata ya fita wajen annabi ya tafi makka thumma lamma adrakuhu fi tariq yayin da suka riske shi akan hanya wato idan allazi amarrahu qad azina lahum fi rukubi sai ga wanda ya sashi a matsayin shugaba ya wa ragowar mutane izini ya ce su hau Balan mara ra'ahum lokacin da ya gansu wara al'ibla ya ga wa'innan raƙuma alaiha asarar rukubi akwai alamar cewa an hauta gadi ba sun yi fushi sun ma'ata ba sannan sai izargi ibahu wakilinsa allazi ja'alahu makanahu wanda ya sa shi a matsayinsa Ƙala abu sa'idin sai abu sa'idin falon falamma na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da muka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zakarna ma laqina min ali sai muka ba annabi labari abinda muke ganin mun haɗu da shi daga gurin sai na ali min al-gilzati muna ganin ya takura ya matsa mana wata diki ya sa mu cikin kunci wa fi riwayatin annaha kanat kayan kwalliya ne a Radu sun yi nufin an yalbasu ha su daura ta su sanya fa mana'ahum ali min lubsiha sai sai da na ali ya hana su sawa duka yana ya daukan sun so su hawa abun hawa ya ce ba za su hawa ba ga wani kayan kwalliya sun gani suna so su yi ne su sa ya ce ba za su sa ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce ma ya sa'ad bin malik wa huwa abu sa'id yace tsaya ka ji بعد قولك لأخيك يسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو سعيد بعد قولك لأخيك علي فوالله لقد علمت أنه أحسن أنه أحسن في fi الله yace sashen maganganunka akan dan uwanka ali ce wallahi na rantsi da Allah na san cewa ya kyautata akan tafarkin Allah to shine ibnu kasir qala ce kasir yace da zayrun ala shart an-nasa'i akhrajahu al-baihaqi wa gairu. wa qala ibnu kasir sai ibnu kasir yake cewa inna ali radiyallahu anhu lamma kasura fihi al wal yayin da a wannan rindinar da annabi ya aika shi ya je dawo kace na nace yawa. su suna ganin ga wani abu ya yi amfani da shi su suna ganin su kuma suna so su yi amfani da abu kada shi kuma ya ce ba za su yi ne ba ba za su yi ba da sai alƙilu wal ƙalu sai an ce na ce sai zaman su yayi yi yawa min zalikal jeshi saboda daga wannan rundunar bi sababi man ibi iyahu saboda hannun da ya musu wato bi sababi man ibi musu imalu ibilis sadaka. raƙuma na sadaka da ya hana su yin amfani da su wastarja'ihi da kuma mai wadda ya sa suka yi minhum daga gare su alhulal kayan kwalliya allati atlaqaha lahum na'ibuhu lidhalika wanda shi mataimakin shi ya ba da damar cewa suna amfani da shi wallahu a'lam yace lamma raja ar-rasul min hajjatihi yayin da annabi ya dawo daga aikin haji wa tafarra'a min manasik tafarraga iqari min manasikihi daga ibadarsa ta aikin hajji wa fi tariqihi ila madina a hanyarsa ta dawowa madina marra bi sai ya tsaya a wannan gurin da ake ce masa gadir kum fa qama fi nasi khatiban sai annabi ya miƙe cikin mutane wato a wannan lokacin fa a sahata ali sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kubutar da dina ali ya barrantar da shi wa rafa ƙadarahu. ya daga darajarsa wa nabbaha ala fadlihi ifadakar akan falalarsa li yuzila dan ya gusar da ma wa qarafi qulubi kaseerin min an-nas abinda ya faru ya tabbata a zukatan wasu mutane dangane da sayyidina ali idan ashe hada huwa al-amru alladhi kana sabab al-hadisi wannan shine sababin hadisin asali annabi ya aika sayyidina ali a matsayin ya wakilce shi akan wani abu tunda shi shugaba ne kuma da nadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da wani abu wanda ake shugabanta sun so su amfani da wani abu sai na aliyahana daga nan kafin dan adam yadda ko kuwa shi kenan sai wasu suka ji suna jin haushi don mai zai hana su to da aka dawo hum su ɗinnan ta kallamu fi sun yi magana akan sai da na ali walidalika annabi sallallahu akkar kalama saboda haka ne yasa matsalar da yake ba ta da alaƙa da duk musulmin duniya a lokacin su da ya aika cikinsu a cikinsu aka samu matsala sai annabi ya jinkirtar da maganar ila an raja ilil madina ta har lokacin da ya dawo daga madina walam ya takallam huwa fi makka ta bai yi magana a makka ba fi ayyami min a kwanakin mina au fi yomi arafa ko a kwanakin arafa dan Allah inda saƙon yana da alaƙa da duk musulmin duniya a lokacin a gajir kum ne annabi ya kamata ya magana ko a filin arafa arfa ne saboda an yadda cewa filin arfa shine inda ya fi tara mutane a duniya sama da kowane guri to sai annabi bai yi magana a can ba sai da ya bari an dawo nan gadir kum wanda shi kuma gadir kum din nan guri ne kusa da madina shi yasa malam yafi a madina ne wa inna ma ajjala al-amr ya wato jinkirtar da al'amarin ne ila an raja'a har zuwa lokacin da zai dawo limaza saboda ne li'anna hada amrun khassun domin wannan al'amari ne da yake banta bi ahalil madinati da mutanen madina wadalika annan ladina takallamu fi ali wanda suka yi magana akan sayyidina ali min ahalil madinati suna cikin mutanen madina ne wa huma alladhina kanu ma'a alayhim fi kuma su suke tare da sayyidina wannan karamar rundunar da annabi ya aika wa shi kuma gadirkum dinnan fil jufa yana jufa ne وهي تبعد عن مكة تقريبا خمسة وسبعين ومائة كيلو متر duk wanda ya san juba ya san cewa guri ne ta yi nisa daga garin makka kusa da wajen ainihin wato hamsa wa saba'ina wa mi'ata kilomitar kilomita nawa wajen ɗari da saba'in da nawa da biyar yanzu daga nan zuwa kano muna da kilomita wajen ɗari biyu da nawa eh? to kaga a ce maka guri misali daga nan zuwa guri kilomita 200 sai aka ce an ci 170 da wani abu inda ya rage bai wuce kilomita 30 da wani abu a shiga gurin ka san gurin da aka baro bai da alaka da ba yana da alaka da ina daga bane sai ce wallazi ya ƙulu wanda yake faɗa cewa innahu muftarqul hajiji wanda suke faɗa cewa wai mahaɗa ce ta aiki ta ta masu aikin haji ya harifu bima la ya yana magana ne kawai da abin da bai sani ba la'anna mustama alhajiji makka mun wajen taruwan masu aikin haji shine ina wa muftaraq alhajiji makka kuma wajen da masu aikin haji suke rabuwa shine makka fala yakunu muftaraq alhajiji ba'idan ba yadda za a yi a ce wajen da ma'aikata masu haji za su rabu ya zamantu ya yi nisa an makata ta aksara min kamsata wa saba'in wa mi'ata kilomitar wajen kilomita ɗari da saba'in ba yadda za a yi haka ya zama sai yake cewa abadan fa inna ahla makkata yabquna fi makkata domin kaga su mutanen makka ai sun ci gaba da zaman su a ina a makka sai yake cewa ahli tawaifi yarji'una ila tawaifi eh? wa ahli tawaifi yarji'una ila tawaifi mutanen tawaifa sun koma ina wa ahalil yaman mutanen yaman su ma sun koma ilil yaman wa ahalil iraki ilal iraki mutanen iraki sun koma ina wa hada kullum man ha hajjahu wannan fa duk wanda ya kare aikin hajjinsa daga inda yake nan ne hanyar garin su ya dauki hanya ya koma su kuma inna sai da suna dawowa daidai wannan gurin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa innahu yarji'u ila baladihi to yakan koma zuwa garinsa wa kadhalika al-qaba'il haka nan qabilu al-arabiyya na larabci tarji'u ila madariha kowacce tana komawa zuwa ainihin wato gidajenta falam yakun annabi sallallahu alaihi wasallama sai kasance babu tare da annabi illa ahlul madinati face mutanen madina wa man kana ala tariqil madinati faqat sai kuma wanda ya kasance hanyarsa ta komawa tana da alaka da madina wa Ladina alladhina khataba fihim an-nabi kaga sanda annabi wannan kudubar mutanen Yaman ba su da alaka da ita mutanen Makka ba su sani ba mutanen Iraki mutanen ina ne mutanen ina ne a'a wanda din Madina ba hanyar sa bace ko ba mutumin Madina bane hudubar da annabi a lokacin bata shafe shi ba fakat to a wannan wajen ne kataba fihim an-nabi qala sai manzon Allah yace man kuntu maulahu fa aliyun maulahu da sai yan shiya suka jirkita sosai suka ce ai wannan gajirkum kumɗin waje ne mahaɗan alhazai sama da mutum dubu ɗari an taru sai da aka zo saboda muhimmancin abin sannan annabi ya ce man kuntu maulahu waye waye waye waye a wannan wajen kamar yadda suka ainihin wato faɗa suka tada hayaniya to shine malam yace wal ikhtilafu baina ahli sunnati wa shi'a Saɓani tsakanin ahalis sunna da yan shi'a fi mafhumi qaulin nabi cikin mai aka fahimta wajen maganar fadar annabi tunda muna da alfahimu shine ismu fa'il akwai almafu abinda aka fahimta kamar yadda muna da nassi wanda yake manduki abinda nassi ya faɗa sannan muna da mafhumi abinda aka fahimto a cikin nassin shine qaulin nabi laysa fi subuti wato ba a cikin tabbata ba kamar yadda muke magana a baya fa shi'atu ƙuluna, 'yan shi'a na cewa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ai man kuntu waliyahu duk wanda na kasance ni shugabansa ne fa aliyun walihi da na alima shugabansa ne wa ahli sunnati yaquluna inna mafhuma qawlin nabi mu kuma muna cewa abinda za a fahimta daga maganar annabi man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ai almuwalatu shine yana maganar soyayya ne allati hiya nusratu wacce ita ce taimako wal mahabbatu da su wa aksuha akasin wannan shine al mu'adatu qiyayya wadhalika li umuri malan yace wannan ahlus sunna sun dauki wannan tawjihin ne saboda al'amura masu zuwa awwalan yace na farko li ziyadati allati waradat qarin da yazo wa qad sahaha ba'du ahli ilmi kuma akwai wanda sun inganta ta wa hiya qaulun nabi allahumma wali man walahu wa adi man adahu wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce Allah ka so wanda ya so sai da na Allah kai gaba da wanda ya gaba da shi sai yace fal muwalatu wal muadatu wannan muwalatu din so da kuma ki hiya sharhu li qawlihi wannan shi ya fito da bayanin fili ga maganar annabi da ya ce fa aliyum maulahu ai fa hiya fil mahabbati fi mahabbati an-nas li ali bin abi talib tana maganar san mutane ga sayyidina ali wannan shine abu na farko saniyan nabi malam ya ce inna wuqufan nabi tsayawar annabi lam ya kulle ajili ali bai kasance saboda sayyidina ali ya tsaya ba wa in kana aliyun yastahiqu zalika wa akthara ko da yake na ali ya cancanci haka abin da yafi haka ma ya cancanci annabi ne amma abin da shari'a ta tsayar da mu sai mu tsaya anan yanzu hadisan na Aisha ai ita kanta da matsalar ta faru tati ba ta ɗauka tana da matsayin da a gurin Allah saboda ita ba Allah zai saukar da ƙur'anin da za a dinga karanta ta ce ita dai ta ɗauka idan Allah zai mata mafita a halin da ta shiga ciki ta yi watakila Allah ya nuna ma annaba a mafarki daga nan ya fitowa mutane bayani ya ce to ba ta yi ba abin da ake tuhumarta da shi kenan sai gashi Allah ya saukar da ayi wajen goma sha takwas a jere ƙur'anin yutila ila ya ƙwar'ani ana karanta har zuwa ranar tashin alƙiyama shi yasa lokacin da abin ya faru da Allah ya saukar da wahayi ayoyin ƙwar'ani suka sauka a jere Allah har ya gama ya ce alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati wat tayyibuna lit tayyibati wat tayyibatu lit tayyibuna sai ce ulaika mubarra'una mimma yaqulu dan da haka ce na na ta tashi ta godewa manzon Allah ta ce wallahi ba za ta gode ma kowa an ba Allah sau da madina ta rikici wahayi ya tsaya jita-jita ta yi tasiri annabi ya tsaya bai na musaddiƙin wa makaddini shi bai ce ta yi ba shi bai ce ba ta yi ba har da ta kai yana bujuro mata da cewa idan ta san ta yi ta nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukacin sarki mai yafiya ne to shi yasa san da mafita ta zo ta ce wallahi ta san Allah ne kawai ya mata magana to shine kun ga ba ta dauka ba Allah zai iya mata haka kuma Allah din yi ne yayi haka walakin alqasd sai dai manufa anna wuqufan nabi aiwar annabi kana lirraha dan ya huta ne wasafar da kuma tafiya min makkata daga makka ila madina zuwa madina tsawilin tsawo yana da tsawo yastagri'u khamsata ila sab'ati ayyamin ya kunshi daga kwana biyar zuwa kwana bakwai yastarihu fihi annabi annabi yana hutawa aksar min marra ba su ku duba lokacin tafiyar ƙasa tafiyar kwana biyar zuwa kwana bakwai a ƙasa in an fito daga madina zuwa makka she saran da muka fito daga madina zuwa makka na tashi ne nasiha a mota na ce mutane na ce wala daga wannan ne za ku gane irin aikin da sahabbai suka wa addini na ce yanzu gashi a cikin mota da AC kuma in an zo guri za a tsaya a yi sallah a ci abinci a ba mutane abubuwa kyauta saboda kawai an samu direba ka'ida an ce kada ya falle mota ya ta falla gudu wani kawai yana ganin an takura mutane na ce to ka tuna yanzu su ba sahabbai ba a ƙasa fa suka baro makan nan suka so madinan nan ba dan kawai su gudu da addini sannan guduwa fa ka ɗauka a ƙasan ma kawai hanya za ka biyo bisa ga ka. sai ka kintaci lokacin da kake tsammanin ba wanda ya san za ka fice sai ka lallaɓe ka fice amma wani sai ya zo ya ce waɗannan mutanen banza ne wai shi da ke rayuwa a wannan zamanin wai shi ne mutumin kirki kaga ai tilka kizan mafin biza ka gani wan nabiyu zakkara an-nas annabi ya tanatar da mutane bi da littafin Allah wanda mun yi magana mun ce in shi a sune mafiya raunin mutane wajen iya karatun Qur'ani kuma tun ada da yanzu haka suke sai yake cewa wa ahlab wa ahli baitihi da mutanen gidansa wa annahu yajibu an yakuna lahum al-mahabbatu dole ne in kana musulmi ya zamanto kana kaunar duk wanda yake da alaka da gidan Annabi Muhammad wal ihtiram ka mutunta shi wat tawqiru sannan ka girmama shi wal ittiba'u aidan da kuma bi dangane da wannan wanda na musu kalubale su abin da suka nuna ba za a addini ba sai da abin da suka kawo kaɗai mu ko mun ce ƙarya ne da Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ba ahlul bait kaɗai a lokacin ya faɗa ba dukkan wanda suke tare da annabi sun shiga cikin utul ladina utul wanda Allah madaukakin sarki ya ba su ilimi ba da zalika sannan bayan wannan nabbaha ifaɗakar annabi sallallahu alaihi wasallama ila ma waqa zuwa ga abin da ya auku bi sha'ana ali da sha'anin ali min tadyiqihi alal jayshi da irin abin da su suke gani ya takura wannan runduna fi amr al-ganaim cikin al'amarin ganima mimma sabaqa zikruhu wanda ambatansa ya gabata mimma agdabahum cikin da. su suke ganin mu'amala yi musu wanda ya fusatar da su qala sai yace ce man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu wannan shine sababin da ya annabi wannan magana su suna ganin an musu mu'amalar da za su ji mai haushi wannan dalilin ya sa su kuma suke jin haushin wa sayyidina ali kaga asalin ba wani abu bane na addini suna jin haushin sayyidina ali saboda shi musulmi ne mumini ne yasa suke kinwa a wani abu ne ya faru a lokacin na mu'amala a matsayinsa na shugaba suke ganin an musu abin da ba daidai ba yasa suke jin haushi da sai annabi ya bada wannan cewa duk wanda ke so na to dole ya so sai da na ali Allah ka so wanda ya so shi sannan Allah ka ki duk mutumin da ya kiwa ya ki sai da na ali salisan na uku dilalatu kalimatu maula dilal al-karmal maula qala ibn al-asir ibn al-asir ya faɗa yace yaqau ala rabb ana faɗarta a faɗa almaula maula ga Allah subhanahu wa ta'ala Walmaliki, hakanan wanda ya mallaki kowa da kowa Walmun'im, mun'im hakanan wanda yake yin ni'ima wan nasir hakanan wanda yake ainihin wato mai taimako ana ainihin wato haɗa, maula wal masoyi sannan akwai alhali shi alhali shine wanda kuke zaune da shi a guri ɗaya kuka kulle yarjejeniya kai yadda yadda cewa duk abin da ya shafi ka ya shafe shi abin da ya shafe shi ya shafe ka shine alhali sannan wal ab tana daukan ba wal mu'ti sannan tana daukar wanda yake yanta wabnul am sannan dan uwan ammi wasihir da siriki kullu hadhihi tutliqu al arab alaiha kalimatu maula dukkan wa'annan larabawa suna itlaqin kalmar maula akanta yanzu a kirga mana a gani ma'ana nawa ya faɗa alar rabbu ko Allah ɗaya ko Walmalik nawa Almun'im? mun'im Almuhim? nasir Al'ab? Almu'utik? al am wasir ko nawa muka samu takwas ko to tana da ma'anonin da sun wuce haka nayi karatu akan mai sakin wani kulli fir'auna tsaga musa sada wancan na kano ya taba cewa wai kafin ibnu taymiya ba wani malami a duniya da ya taba fassara kalmar maula a matsayin masoyi wai ibnu shi ya fara zuwa ya harrafa wannan hadisin na kawo masa malaman da suka riga ibnu taymiya rasuwa da shekara ɗari ma cewa sun fassara kalmar nan ta maula da ma'anan masoyi a kawamin su na lugan larabci daban-daban ana faɗar wannan maganar da haka a taƙaice kalmar maula takan ɗauki asayid wa malik Sayyid wal maliku da yake nan ku sana akwai al'abdu biyu sana akwai al-mu'ti shine al mai yantawa sana akwai al-mu'tak al wanda aka yanta sana akwai al-maula wato shine min amin wanda yake da alaka da kai ta bangaren dan uwa kenan sannan akwai almuhibbu masoyi sannan akwai as-sahibu was sadiq ana ce masa maula sannan akwai al-halif yadda muka faɗa al-jaru makoci ma ana ce masa maula sannan ash-sharif wanda kuka yi tarayya da shi akan wani abu sannan akwai az baƙo bako ana ce masa maula sannan ibnul am dan amminka ana ce masa maula wannan duka a kalmar larabci yana ɗaukar wannan to shine malam sai ya ce rabi annahu alhadith laysa fihi dalalatun ala al-imama na hudu hadisin nan babu inda yake nuna cewa annabi yana nufin imamanci ne bayan ya bar duniya sai da na ali ne zai zama shugaba bayan ban shi da annan nabi ya lau arada da khilafata da annabi yana nufin shugabanci lam ya'ti bi kalimatin tahtamilu kull hadhihi al-ma'ani ba zai zo da kalmar da zata ɗauki dauki wa'annan me ma ma'anonin allati zakaraha ibn zakaraha ibn al-asir wanda ibn asir ya ambata wanda kuma muka kawo yanzu walakin al-aula an yaqula aliyun khalifati min yanzu da annabi ya ce Aliyu, aliyun khalifati min ba'di rigima ta kare ko bata kare ba yanzu da Allah ya ce ya dawo in na inna ka khalifatan fil ardi ba shikenan magana ta kare ma yanzu da an samu wannan nasin ba shikenan ba ai baka yi saka zo ka harrafa wannan ba to shine sai yace au aliyul al-imamu min ba'di ko ya ce sai na ali imami ne bayana au idza ana mitu fasma'u wa ati'u li ali bin abi talib ko idan na mutu to ku saurare shi walakin lam ya'ti har nabi bi hadhihi al-kalima al-fasila annabi da ya tashi sai bai zo da irin waɗannan kalmomin da suke raba gaddama ba allati tunhi al-khilafa wacce take karar da sabani in wujida abadan idan an samu wannan har abada wa inna ma qala kuntu maulahu fa aliyun maulahu annabi ya faɗi wannan ne gashi nan a ƙasa kai ce qalan nuri at-tabarisi wannan malamin shi'a ne ahadu kibari ulama'i shi'a yace lam yusabbihu an-nabi yace annabi bai fito ƙarara ba ya fito fili li ali bil khilafati ba'dahu bila fasl yace annabi naka ba su da wani naski sarihi wallahi babu duk nassan da za su kawo bankala shi za su ya ce fi yawmil gajib a ranar gajir wa share ilaiha bi kalamin mujmalin ne ya ce annabi ya yi nuni ne zuwa gare ta da zancen da yake mujmali ne mushtarakin baina ma'anin wanda yake da ke tsakanin ma'anoni ya ilata ila ta'ayinin wanda yake buƙatar a ayyana wanne annabi yake nufi sai ce malwal min ha ila ƙara'in. wanda mai ake nufi ta hanyar sai an kalli ƙara'in? wanda a littafin safasul kitab a shafi na 205 da shafi na 206 a nan wannan magana sai ce wa Larai ba babu kokonto annahu sallallahu alaihi wasallama qad utiya jawami'ul kalim an ba annabi jawami'ul kalim falau sha'a hadha al-ma'ana labayyanahu bi awdahi bayani da annabi yana nufin wannan ma'anan ne mun tabbatar da cewa manzon Allah ya fi kowa iya magana a duniya da zai yi magana da ba za ta ɗauki ihtimalin da kuma kowa sai ya gane ga annabi yake ni Ya ce, Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun yau ba za a karɓi fansa daga gare ku ba wala min alladhina kafaru sai Allah ya ce ma'awakumun nar wuta ita ce ne? makomar ku sai ce hiya A anan wajen hiya maula da ma'anan ita ce makomarku ko hiya maula ita ce da ma'anan shugabanku eh kaga makoma ne ko sannan sai Allah madaukakin sarki ya kira wuta sai ya ce mata me a maula ne abin da malam yake so ya ishara gare shi kenan cewa kalmar maula din kalma ce da take da ishtiraki ta hanyar cewa yana iya ɗaukan ainihin wato abubuwa da yawa ko a cikin ƙur'ani to ba ka zuwa ka ce a'a ai ga abin da ake nufi dole sai da dalilin da zai sa ka ce ai ga abin da ake ainihin wato nufi an fahimta ai wanda za ku ga cewa a cikin Ƙur'ani akwai irin wannan da yawa kaga sai ce wa bi isal masir to da wuta ta zamanto shine makoma fasamman nara maula Allah sai kira wuta yake mata maula li shiddati mulasaqati saboda tsananin liƙewa da take wa littihadi da kuma haɗuwar ta ma'al kufari tare da kafare wal iyazu billahi Allah ya tsare mu idan mun tafi zamu ga Allah yana ce mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat har yaje inda yake tawafu anna wa ghafir lana warhamna anta bi maulana fansurna alal qawmil kafirin ya ce balillahu maulakum wa huwa khairun wa huwa khairun nas thumma ruddu ila Allahi maulahum alhaq ala lahum alhukm ala lahu alhukm wa huwa asra'ul hasibina ko wa in tawallaw fa'lamu anna allaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minuna hunalika tubulul mu'minuna wa hunalika tubulu kullu nafsin ma ودل عنهم ما كانوا yaftaru da haka za mu ga cewa ya da ula man darruhu a ƙarabu min nafi labisal maula wa labisal ainihin wato ashe wa jahidu fil lahi haqqa jahadi huwa huwa huwa sabaku wa ma ja'ala alaykum fi dini min harat millata abikum ibrahim huwa sammakum lil muslimina min qabl wa fi hadha li yakuna ar-rasul alaykum shahidan wa takunu shuhada'a 'ala an-nas fa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa billahi huwa bi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir amma da yace yawman la yughni maulan ammi am maulan sha'an wa lahum yunsaruna zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum قد فرض الله لكم تهلة أيمانكم والله مولاكم وهو المي أم فهمت أي وهو العليم الحكيم sannan mun karanto cewa in ta tuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna allaha min to ka ce huwa maulahu Allah shi ne maulan annabi da ma'anan shugaba kamar yadda zai kawo to wa jibrila fa wa jibrilu shi ma maulan annabi da ma'anan shugaban annabi wa salihul mu'minina fa kenan duk wani mutumin kirki a duniya ma shugaban manzan Allah ne sannan wal mala'ikatu ba'da zalika me kaga ba haka ayat take ne ba fa inna Allah huwa maulahu Allah yana son annabi malaika jibril ma yana ƙaunar manzan Allah sannan zai bashi gudunmawa sannan duk wani mutumin kirki a duniya yana son manzon Allah zai bashi gudunmawa shi yasa sai ce wal mala'ikatu ba'da zalika raguwar mala'iku bayan haka ma za su dafawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen bashi gudunmawa da haka mun faɗa mun ce kalman almaula da kalman alwali duka duk su ɗaya kamar yadda muka yi bayani a nan wajen wanda ita ma kanta kalman alwali ɗin tana da ma'anoni masu yawan gasken gaske wanda to ita ce fassarar da su suke wa wannan hadisin yayin da muka ce musu ba mai yadda da wannan fassarar da suka yi ba to da da kalman almaula da alwali duka din ma'anarsu ainihin wato ɗaya ne to shi yasa alwali tana nufin kun ga masoyin Allah ne ko kamar yadda almaula haka take ne duk ɗan shi'an da ya ƙoƙarin lizamta maka wannan hadisin yayin da ka ce masa da alwali da almaula ma'anarsu ɗaya ce bai yadda ba ka ce masa me yasa kuke cewa ashadu anna aliyan waliyullah sannan kuke faɗar waliyullah shin kuna nufin sai da na ali waliyin Allah da ma'anan masoyan Allah ne ko kuna faɗar da ma'anan shugaban Allah ne idan ya ce maka suna faɗa da ma'anan shugaban Allah ne to kaga garin tabbatar da aqida ta imamanci duk wanda ya kawo wani ya ce shugaba ne ga Allah to wannan arne ne ko shakka ba in kuma ya ce a'a yana nufin sai da na ali shugaban Allah ne to ai ita ce fassarar da muka wannan hadisin kuka ce ba ku yadda ba matoyi ko ita ce fassarar da muka yi wa hadisin kuka ce ba ku yadda ba wannan shine Allah ta'ala ya sa mu dace ana nuna lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ah, za mu dakatar da karatu sai na watan nawa za a dama da shanu eh shi daga watan sha biyu to za mu tafi da'awa sai mun dawo yawwa sai shi daga watan sha biyu kuma ma mun yi karatu ɗan fudo shi ma za mu kulla karatu sai mun dawo eh, za mu tafi wani guri ne ko kuwa